yana yunkurin amsa gayyatar da aka rame masa a garin kaduna da da sai dai kuma ya ce ina cikin wannan shirin a ƙarshen sati asama'u da custom suka sake dawowa ita ta kawo min waya yayin da custom ya sake dawo min da batun na bishi zuwa adamawa har ma da albishir din akwai wani gurbin ƙaru ilimi da yake tafafutukar nemomin nemo a ƙarƙashin gidauniyar yada al'adu da fasaha ta amurka ya karfafa min gwiwa da cewa yana saka ran nasara a bangaren asama kuwa na karbi waya na yi godiya da ta yi min tunan aure na ce ta bani nan da sati biyu shi ma kwastan na yi masa godiya na ce shi ma ya bani sati biyu zan yi tunani a kai nan na yi musu wannan sallama ba da zuciya guda ba niyata zan ɓacewa rayuwarsu yadda ba ma za su sake saka ni a ido ba bare su nemo rayuwa ta su ci gaba da jera min a irin nasu tsarin to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci ranar tafiya ta zo na yi wasu kabiru sallama da sunan zan je ƙauyen su innata muka rabu a haka a tashar mota wata azal ta sake afkuwa a nan don makwabcin kujerata wani matashin yaro ne mai kimanin shekaru sha biyar zuwa sha bakwai a ido na yi masa kallon sani sai dai na kasa tuna inda na san shi sai na kaddara a can wajen kujiba kujibar ta, ko kuma a sabbata juya ta dina na haɗu da shi don haka na bar wahalar da kaina yadda da cewa na san shi sai dai duk da haka na kasa cire ido daga kansa na san damuwa da tsoron da nake gani a idon ne yasa na kasa kawar da hankalina daga kansa duk da shi hankalinsa bai kawo kaina ba direba na ta bawa mota wuta a kan kwalta yayin da jama'ar cikinta suka fara gajiya da 'yan hirarraki don haka shiru ya kawo wa cikin motar ziyara masu bacci na yi na kuma masu sana'a tunani suka fada yar ta shiga ɗiba wuta wannan ya haddasa min jin tsananin kwaɗayin caji don haka natsuwa ta gagare ni na dinga matsuniya ina hange-hangen ta windon mota da ɗokin a yi nisan da zan buƙaci uzurin in sauka in faki in ɗan kunna wa kaina wuta ban an kara ba har muka ci kusan rabin tafiyar kamar yadda na ji daga bakin wani fasinja bayan man haure wani gari da na jiya ambata da sunan kwanar ɗangora. a wani lokacin ne hankalin yaron nan ya jiyo kaina a lokacin da nake tambayar fasinjojin da suke bayar da san inda muke shin mintuna nawa ya rage mana mu karasa zuwa kaduna na tambayi fasinjan e za mu kusa yin awa guda ko mu haura haka baka taba zuwa ba ne ɗaya daga ciki ya amsa min tambaya ta tare da jona min tasa tambayar ina ta neman hanyar da zan waske wa amsa tambayar tasa saboda ban ga amfanin da amsa ta za ta yi masa ba sai ga yaron nan ya min gata da ambaton sunana cikin mamaki da munna ganin na gida la shukuranu sai na yi shiru ina yi masa duban rashin sani amma cikin yaƙi ba don komai ba sai don ambatar sunana na yanka da ya yi wannan ya tabbatar min na gida ne ba a duniyar karatu ya sanni ba ba a duniyar sana'a ya sanni ba haka zalika ba a duniyar shaye-shaye ya sanni ba don duk waɗannan duniyoyin da gwani aka sanni kuma a ƙara da gwanin na iya irin kallon da nake yi masa shi nake zaton ya sanya tsoronsa dawowa wannan ya sa na shiga taitayi na. na'am ya aka yi da sauri na amsa masa baka gane ni ba shukuranu bakinsa na rawa ya tambaye ni eh kusan hakan ne amma karka damu na sake murmushin yaƙi shi ma ya zarce da murmushin yaƙin aminu ne ɗan gidan murtala daga ƙauyenmu cikin daƙiƙu kaɗan kwanya ta ta wanko mun hoton fuskan mahaifinsa musamman ranar da ya zari wuƙa yana ikirarin bashi shi ma ya burma mun kamar yadda na nemi kashe masa mahaifi na tuno shi da kyau mahaifinsa babban ɗan kawo ne waɗanda suka taru suka shanye jinin innata a ban dukiyar gado yan uwan da a ce ka mallake su gara ba kama sa rai da dangin ba bari wata alfarmasu ina ko kawar ɓata rai saboda ganin ahalin kawu amma sai ga aminun ya fara yi min kukan da ban san dalilinsa ba na tsaya kawai ina kallon sa don bana sha'awar tambayarsa bana son taimakon sa kamar yadda bana son hana shi kukansa kukan ma ai samun dama ne ni in yi mana ban fasan inda za ni ba shukuranu ya faɗa cikin kukansa mai hawaye kawai to me ya fito da kai na cije leɓe ina kallonsa a wulakanci ya sake ƙasƙantar da kai baffa ne walla ya bani kuɗin taki naira dubu talatin na kaiwa malamin gona to da na je ban same shi ba sai na kaiwa inna ta kuɗin ta ajiye shi ne aka shiga ɗakin ta aka sace kuɗin na san in na faɗa wa baffa wannan maganar sawa zai yi a kulle ina don ya taɓa sawa an kulle kawu garba a lokacin da aka rasa kuɗin buhun barkono uku a wajensa allah ya kashe muku tsohon nan dai ku huta na faɗa cikin kufula don na rasa da kalmar da zan tare shi in bayyana masa na fahimce shi tare da nuna takaici a akan ta'addancin kakansa ashe har 'ya'yan cikinsa ma bai bari ba mhm, ci gaba da bani labari sai aka yi yaya to yana kokarin bani amsa cikin kuka na ga yawancin mutanen da ke cikin motar hankalinsa ya dawo kanmu da tsegumi don haka na tare shi ina hararar su ina cewa kaga share ma in mun sauka ka faɗa mun nan 'yan sa ido sun yawa da haka muka kulle batun duk muka shiga halin kurame sai jefi-jefi mukan tanka wa juna a cikin abin da bai shafi fitowar amiru daga gida ba to kafin mu isa tasha na yi wa akarame waya saboda haka a tashar muka samu direba da mota duk inda na sa kafa nan amiru ke mayarwa ni kuma ban katse masa hanzari ba ka fasa zuwa inda ka yi niyya ne na tambaye shi a lokacin da muka shiga mota cikin inniya da tsoro ya ce min ni fa ban san kowa ba kawai na fito daga gida ne don in na sami kuɗin baffa na mayar masa in kuma ban samu ba to ba zan taɓa komawa gida ba daga ni har direba muka yi saurin dubansa ni ban yanke hukuncin komai a zuciyata ba amma direban nan duk da yau ce ranar farko da na gan shi na fahimci cewa ya rayawa ransa wani abu to ban dai tanka masa ba sai na shiga mika wuya ina kallon garin kaduna don ban taɓa barin garinmu ba tunda allah ya sa na zo duniya wai cikin hukuncin allah ban fara zaga duniya da dalilin abin kirki ba sai na tsiya ina ta tunani marar daɗi har na ga ya tsaya a ƙofar wani tafkekin gida yana ham mun zo fa direba ya faɗa yana kallona da ci gaba da bude idanuwa lokacin da mai gadi ya bude kofar gidan motar mu ta sa kai nan wace unguwa ce na tambaya a lokacin da na fito daga motar ina rarraba ido a wannan tafkekin gida a unguwa mai daraja haka kuma ina ta lissafin mallakin waye ko ya fahimci ƙauyenci nake gwadawa bai nuna min ba cikin kwanciyar hankali ya amsa min nan gra kenan na gane na faɗa ina mazurai a lokacin da ya ci gaba da magana da mai gadin da ya buɗe mana kofa da kuma amiru ba na jin abin da suke cewa sosai saboda gaba ɗaya hankali na ya tafi ga yin nazarin gidan a ƙiyasce girman filin gidan zai kai faɗin murabba'in takon ƙafa ɗari da hamsin da murabba'in tsawo na takon ƙafa ɗari ɗaya ginin katangar gidan an yi masa farin fenti da adon da ben tiles a saman katangar an ɗora wayar lantarki irin ta tsaro wadda dogayen furanni suka je suka rufe daga can tsakiyar filin kuma aka yi wani gini ɗan tsurut wanda na tabbatar ba zai wuce a sami falo biyu da ɗakunan bacci uku da ban ɗaki uku da ɗan kicin ba in kuwa an sami fiye da haka to ƙanƙanta su ta kai ƙanƙanta sai kuma daga can gefen hagu kusa da ƙarshen katanga a can ƙarshe aka yi wani ginin wanda bai fi rabin na tsakiyar ba shi dai na san sai dai falo ɗaya da ɗakunan bacci biyu da ban ɗaki su ma in sun fi haka to sai dai ƙananun gaske wannan shi ne ginin da makekin filin nan ya ɗauka in ka cire rumfar ajiye motoci wadda ke farkon katanga daga sama aƙalla za ta ɗauki motoci shida zuwa bakwai duk faɗin filin da aka bari ya sha daɓe da dutse mai daraja haka zalika nan da can ya sha ado da furanni kai iyakar sha'awa ta gidan nan ya yi mun sai na ji ina neman goge gidan su asama'u a matsayin wanda nake yi wa kaina fatan samu daga kundin raina kasancewar an sami kason son kadaici yanzu a filin rayuwata wannan unguwar kuwa ta fita su asama'u kadaici na juya na dubi amiru wanda shi bayan tsoron da yake tattare da shi tun farkon tafiyan mu yanzu ya kwance jakar ƙauyancinsa kaf a wajen shanya baki yana kallo nan fa na je ya kamata in kwaɓe shi to kafin na yi wani abu sai ga akarami nan ya fito daga ƙaramin ginin nan cikin azaman munna ya zo muka rungume juna sannan ya ja ni muka doshi ƙaramin ginin nan yana tambaya ta game da amiru gashi nan yawon duniya ya fito kuna iya karɓarsa ku gani ko zai muku amfani na yi fuska na faɗa cikin basarwa da sauri a akaram ya saki kafaɗa ta ya kama ta amiru cikin nuna ƙauna yana rusa ashar sannan ya zarce da cewa ka yi amfani kai maraban ka yaro a tsorace amiru ya ce shukuranu wallahi ba yawon duniya na fito ba sai na tare shi cikin gatsali tare da auna masa zagi na ce to don mahaifiyarka garin mahaifiyarka ne ko na mahaifinka ka shigo eh mahaifarwa aka binne a cikin iyayenka a garin nan eh a karami ya tare ni cikin tausasawa kai ka daga masa hankali mana nan ma ai gidansu ne ya waiwaya ya dubi amiru ba yawon duniya ka zo ba me ma sunanka yana ƙoƙarin kwantar da hankalinsa ya amsa da amiru ni dai na ja bakina na tsuke ba tare da na nemi tanka musu ba har muka shiga cikin falon bayan mun hau wani korido ina shiga na ji wata ni'ima ta da ki fuskata fiye da ta motar da na baro don wannan gaure take da ƙamshi mai shiga zuciya kai tsaye sai dai abin takaici yadda hanci na da fatar jikina suka sami maraba mai kyau idanuwa na ba su samu hakan ba domin dai ga wani gardi da ban san kowaye ba zaune a kan wata doguwar kujera ga wata doguwar yarinya ta yi matashi da cinyarsa tana ta faman share bacci fatar ta fara ce sol farin da na tabbatar ba irin na asama'u ba ne na halitta nata ba na tantamar a kanti ta sayo na yi ƙoƙarin dawo da kaina kan doka da oda cikin daƙiƙu kaɗan sannan na yi turus da alamun son juyawa da baya ina faɗin sori da sauri a kara mai janyo ne yana dariya kai rabin ba ina za ka ba fa mata da miji ba ne masoya ne kawai ƙafafuna na rawa ina sata kallon amiru da ƙoƙarin in yi na damar sarayar da tarbiyyarsa da nake ƙoƙarin yi amma in na tuna cewa babu fa wanda ya daraja tarbiyyar da uwata ta yi min sai na ji cewa ba komai ba ne ma in duk duniyan nan sun taru sun zama marasa tarbiyyar na yi fuska nima ina murmushi na zaɓi lintsume mai kujera na zauna ina nuna wa amiru kujera kusa da ni waɗanda a su kawai za mu iya zama mu rage kallon waɗannan fitsararrun Direbu ya shigo da jakata a akarami ya karba ya shiga ciki da ita yana cewa na yi munna da ka cika alkawari dama mai gida ya rasa wani gurbi da nake ganin kai za ka iya cikewa sai na bi shi da kallo ba tare da tankawa ba sannan na sauke a kan satar kallon wannan tantirin da zaton ko shi ne mai gidan aka ci sa'a ya takale ni da magana yadda zan iya kallonsa sosai marabagwani bagwani shigen sunanka gare ni wato hero da fatan da gaske kake komai ka iya cikin yanayin dariya da zolaya yake magana wadda dole ta sa na bishi da murmushin yaƙi ina kaɗa kai kamar ƙadangare amma na kasa yi wa kaina dolen cewa wani abu don lokuta da yawa in zan yi ƙarya ina jin ƙyashin yi a wajen da yin ta babu riba da zan samu ƙarya nake in na ce masa na ji daɗin ganinsa ko dai za a sa ni a layan tantirai to magana gaskiya a bangaren mata ni salihi ne yawancin lokuta ba na son abin da za su cutu ko don ban ɗanɗani daɗin ɗan uwa namiji ba ne mahaifiyata da yaya atika duk mata ne mahaifina ba na kawo shi a lissafi don shi ba rauni ne ya kashe shi ba mutuwar allah da annabi ya yi saɓanin inna da atika wadda aka yi wa kisan gilla da wadda rashin taimako da rashin tausayi ya hallaka wannan kaninka ne hiru ya sake farko da ni daga duniyar tunanina yana nuna amiru na kaɗa kai na kuma girgiza alamar i da a'a sannan na daure na amsa da baki to? da ba ƙanina ba ne amma kasancewar ba shi da kowa a nan zan iya karɓar wannan ƙaddarar 'yan uwantakar. amiru ya ajiye zuciya hiro kuma ya bi ni da kallon rashin fahimta kafin ya tanka sai ga akaram ya fito tare da wani wanda yana buɗe baki don yi mana maraba na gane ƙabila ne ta motsa ba mun gaisa ya mayar da hankalinsa ga hiro yana tambayarsa wanda kai tsaye na fahimci suna magana ne akan karuwar da ke kwance akan cinyar hiro hiro ya matsa fuska yana ɗan ƙunƙuni eh ta dan yi miƙa ɗazu sai ka ce ta samu gadon bayan mahaifiyarta gaskiya kafata ta yi tsami doctor wanda aka kira da doctor shi da hero suka tuntsire da dariya sannan doctor ya ɗora da cewa waye ƙarshen soyayya kuke nan hero dai ya girgiza kai yana ta faman hararar wannan karuwar da ke kwance a cinyarsa to masu haro mu kwana nan assalamu